A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a ƙauyen Fiyami da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Nijar Najeriya sun shiga cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yanke hukuncin karɓi garin tare da miƙa ma wani mutum mai suna Kabulu Fada da kotun ƙolin Najeriya ta yi. An dai share shekara da shekaru ana tafka shari'a a tsakanin mutanen garin na Fiyami da shi wannan attajiri inda kowa ke ikirarin cewa kakanninsa ne suka sari garin. A sakamakon yanke hukunci da wannan kotun ta yi dai na karɓe garin, mutanen garin na Fiyami sun ce hatta amfanin gona da suka noma a wannan shekara. Shi wannan mutumi da kotu ta baiwa garin bai bari sun ɗiba ba ga abinda da ɗaya daga cikinsu ke cewa a lokacin da na ziyarci garin. ba za mu je ko ina ba in suka rushe gurin mu muna nan suka kashe mu gaba da su jina rami su rufe mu a gurin nan saboda ni ba zan iya bar kakan ba kabarin babana ba ba zan iya bar kabarin kakana ba ko ba gaskiya ba yaran da muka shi na ce to duran da aka ce suna zuwa kada kowa je ko ina mu zauna an suka gama rushe gida su gama kashe mu suka rufe ana shi kenan ka ji da abin da muke haka kuke haka muke ciki yanzu na abin da zamu ci sai an kawo muna waje malam adamu yarima ya ce suna zaune a garin ne tun iyaye da kakanni kimanin shekaru 260 da suka gabata. A yanzu dai a takaice ne dan na san abin da mu suka bamu tarihi yanzu kusan mu shekara 260 a nan wajen. kaga duk kabaruka nan ba sai da su kabaruka inda aka yi binne mutane ba sai da masu sai dai mun da muke nan zamu iya mutum ga kabarin wani kaza ga kabarin warin kaza to sai dai a lokacin da na tuntubi daya daga cikin ƴaƴan wanda kotu ta baiwa wannan gari mai suna Malam Tanko Kabulu ya musanta cewa sun kwashi amfanin gonar da wayancan suka noma, amma ya ce tabbas za su koma kotun kolin idan har mutanen garin suka ƙi tashi. babu wuri na za mu koma za mu je kotu na ce to wurin ga an ce an bamu ya zama namu to muna so mu yi aiki mu ma muna so mu yi gine-gine. Masarautar Mina dai ta ce tana da labarin wannan takaddama amma bata san cewa lamarin har ya kai ga kotun kolin Najeriya ba kamar yadda mai magana da yawun masarautar Malam Muhammadu She tambarin Mina ya shaida mun ta wayar salula. So kaga yanzu a matsayin da muke mu san da abin da kotu ta ce ba. Inda masarautar na cikin magana ana neman a sasanta to amma haka tun da an samu hukunci na kotu ya kamata ne su dawo su can masarauta to an je kotu ga kuma abin da biyo baya. Kakakin gwamnan jihar Niger dai Jibril Baba Inda ce ya ce sun samu labarin lamarin kuma gwamnan jihar Niger yana ƙoƙarin shiga tsakani domin kauce ma shiga wani yanayi na tashin hankali a yankin. Lalle shi mai girma gwamna Alhaji Sani Bello ya samu labarin wannan labarin da aka samu a wannan ƙauye kuma ma da mataki dai na zaman lafiya an tabbata wannan amfani da eh, eh na yanzu maganan cewa mutanen su tashi ba za a tada su ba kenan eh eh saboda ai kullu zaman lafiya ake so Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya